ka kare mu da masoya na karya mu ce amin Allah duk wanda zai so mu soyayyen karya Allah in ya zo gaban mu ka bari fargaba ya kama shi Allah ka sa fargaba ya kama shi ya kasa ma ce mana yana son mu masu son mu sakani da gaskiya Allah ka hada mu da su Allah ka hada mu da su ya Allah mun roke ka ka kare mu da waɗannan makiya mu ce amin Allah ka kare mu da mahasada mu ce amin Allah ka kare mu da munafukai mu ce amin ya Allah mun roke ka duk wanda ke